بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ابدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أزال الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أولياء الله سبحانه وتعالى وعالم ما عندما شاء كان وما لم يشاء لم يكن da za a wannan lokaci ne albarka a daidai wannan lokaci ne albarka don ci gaba da karatu da cikin littafin mai albarka ya rubuta mutum na imam al da ya shaɗu sharaf annabawi rahimahullahu ta'ala da muke fatan Allah wanda mutum sarki ya mana jagora cikin abin da za mu karanta a yau idan ban manta shi wannan littafin mai albarka darasin ya ji na shi a babu nan annabi وكلام الناس kuma أولاد الدين والليل كما إن za mu tashi kan babin da malinci babu zanni jiki wa tsayi babin da ke zargin ne duka biyu wanda in ya je nan yana tare da su in ya je nan ma yana tare da su yana raba kafa wannan sifa ce ta munafikai idza laqul ladina amanu qalu آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مسلمين الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعملون Allah ka kare mu da zunuba munafurci wani abu ne mai girma wanda yakan kai mutum zuwa ga matsayin da ya fi kafin muni da wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya mai tanadi mafi munin da ya yi wa kafirai ثم قال لك إن المنافقين في الدرك أسفل من النار ومنافقين سورة كي متى تنكر شيء والقوة لو تعكم سيدي الله يكرمه saboda haka munafunci abu ne babba wanda yana da muni muni jima sai dai nifaq kun tana biyu ne akwai nifaq amali akwai nifaq iqtiqadi akwai munafunci wanda a aikin mutum ne kawai amma a zuciyarsa akwai turbin imani akwai nifa na zuciya wanda har zuci abubuwan da yake yi tare da kafirai da gaske yake yi kuma yanzu cikin cikin muminai sai munafuke su da imani da ke karfin imani irin waɗannan su ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake kwakwan annabi sallallahu alaihi wa sallama ko da sun mutu kada ma ya yi musu sallah la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qawli na Allah yake biya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama irin wadannan da aka san cewa suna da nufa ihtiqadi wanda suna jin suna san kafirai fiye da yadda ma suke san kansu suna fifita su fiye da yadda suke son ɗan uwansu musulmi wannan sanin ne zamanin da muke ciki na siyasa za ka iya samun masu irin wannan ba wajen mutum yana da irin wannan to annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa hukunci bil khuruj an islam akwai kuma da aikace ne zai yi wasu abubuwa ya wasu ayyuka irin na munafukai wanda in yaje cikin kafirai yana tare da su bi maslahatin duniyawiya don wata amfani na duniya da yake so samu wanda in bai canza sifa ba ya zama kamar su lafiya ba zai samu ba to wannan yu'aqabu bi qadrihi bi baqi wannan ana iya masa mu'amala da hukunci gwargwadon irin munafuncinsa bai da kullum munafikin kafin murtadin ayyuka ba kowanne bane ya yi munafunci zai zama ya ita da musulmi har ma ya zama yukwar da hukunan duniya zai zama an yi amfani da yin hawaii wajen hukunci a lamarin da kabira saboda su mu wani karamin zunubi ko babba a wajen ko da zunubi ta aikata to in ma mu'min wa in ma imma in ma muti' wa in ma 'asi ko ka zama mai a zalla ko ka zama mai sako zalla amma ba ka rawa kafa alhalin ko Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa akan samu mutane waɗanda kada su amalan salihan wa aka sayya sun aikata zunubi kuma sun yi masu kyau wani waɗannan asallawa ya abuwa da sannu Allah zai yi musu yafiya domin hasarin da ke cikin aqidatul khawarij shine shirin rahama daga Allah subhanahu wa ta'ala alhaji kuwa Allah da kansa ya kifanta kansa da fama ya kuma kifanta kansa da shi ne ya kuma rahmani dan adam ma yakan samu rahmat da ne kan shi shi ma da kifantuwa da kifanta rahma arrahmu ya hamdu rahman yarhamu man fil ard yarhamu man fis sama wa ala kulli hal shi ne ba kowane shi ne laysa lahu wani maslaha da zai ji wannan yayin ko shi dan cin wani mutane kamar ta yi da nisanci kowane irin ba tsawon amali ko sawa'un ihtimali ko a zuciyar da yake ko a aiki da yake nunawa duk da cewa ba da gaske za ka yi ba to bai kamata ka yi ba domin yin yakan iya kai mutum da aikar da babban har ma da kai shiga yau babba to dubi matsalar shubuhat waɗanda abubuwa ne da baka gane garanzin su ba aka cin kai nisance su فقد انتقر الدين الوحيد منذ كان ينسوا تريد أن يقع في الحرام أنا الجيمة القرون من ينسي أو تشيحة إلا نقوم بها الله يجعلني بعد قال الله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو بعض من يميزون ما لا يقبل من القول وكان الله بما يعملون محيطا وهذا الآية Allah madaukakin sarki da bayani a cikin suratul nisa wasu malamai suka ce ayan ta faru ne a kisar Umar ne Ubayr wani daga cikin al'amsa wanda aka je yaki da aka je yaki ana dawowa sai aka nemi sulken yakin wani daga cikin sahabbai ba a gani ba da ba a gani ba sai ashe da cikin wasu munafikai ko wasu daga cikin waɗanda ba musulmai ba ne na gari ya ɗauke wannan riga da ya ɗauke wannan riga wasu sun ke minan nasara ko minan yahu waɗanda suke madina a wannan lokaci da ya ɗauke suka ji za a kai lara wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama to shi ne sai suke sai ba sai ɗauki da sai jefa a kayan wani don shi kada a kama shi da shi yanzu wannan ƙwaƙwas bin ubai bai ji labari sai mazaje yake ƙoƙarin gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam alhali waɗannan sun tashi zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka isar da sako suka nuna cewa kayan da aka zo ake nema su sun ji labarin da inda yake wanda ya je sa kayan wani kuma sai zo yake gaya wa ɗan uwansa cewa abin nan fa ajiyar da ake neman nan ba na je ni ne na ɗauka amma na ji ba a kayan mani da ke ɗan uwansa ne sai suka rufa mai addini sai kuma suka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallama suke nuna cewa ai sun san wanda ya ɗauki wannan kayan domin sun san tuhumar akwai alamar zargi da su ake musu shi ne sai suka yi maza suka je don kare kansu da suka je don kare kansu kuma suka koyi abin da suke ganin hakikalin gaskiya ne suna da kamar da zai bayyana ba shi ne Allah da madaukakin sarki yake cewa da tsantuna da nan suna kuya daga mutane su aikata wasu laifuka wala yastafuna min Allah amma ba su san cewa ba za su kuyan ma Allah ba Ba na shi abin da za ka yi ka kuyan ka da shi na laifi to Allah subhanahu wa ta'ala ba ku kuyan masa ba to a irin wannan ne malamai suka ce al'ibratu bi umumi lafz la bi wujudi sabab me ma'anar wannan magana cewa ba a duban sanadin saukar aya ana duba umumin abin da take koyarwa abin da ke anan ne wannan ayar ko da tana da kissa duk da cewa kissar ma wasu malaman wani tafsiri suna ba a fada to ko da tana da kissa da asali to mu gane cewa ayar tana magana akan cewa duk wanda zai koya ya aikata wani laifi ko ya aikata wata magana ko ya ke isar da wani sako yana ganin mutane ba su gani ba su ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya gani ba wani abu da yake ruyan ma Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sa Allah yake wa huwa ma'ahu in yubayyituna ma da yarda min da qawl Allah yana tare da su lokacin da suke kwana suke aikata abin da Allah bai so na magana wani lokacin da suka ruya suka aikata ne kusurar su na ɗaukar wannan kaya je su je ba kaya wani su zo je ba wani ba ne ɗauka duk Allah ya sani. To haka kuma duk abin da za ka faɗa ko ka shiga cikin kasirai ka yi wa ɗan musulman kyanu ko ka shiga wani abu inda kai kana ganin kai ka ɗaya ko kuma ba mai ganin ka da kuma da suka farka. To sanin Allah da ya yi ka yana ganin ka kuma ba abin da yake kuya mana. وإن تبدوا ما في قلوبكم أو تخفوه يعلم الله يعلم ما Ba wani abu da Allah أبد ألا يسلم saboda wata da tsawon ma ya amalu da mutum ba Allah ba da wajen sarki ya kana da duk wani abu da mutum ke aikata duk abin da za ka yi kamar kana kewaye cikin ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ba ka da wani tsaro da za ka shiga Allah ne dan gaba tunda kuma nan adam ya san wannan kuma ya yi imani cewa Allah subhanahu wa ta'ala ba mu abin da yake wuyan masa to me amfanin ka ji nauyin mutane ka kuma ka aikata rai ashe idan an za ka ji nauyin mutane ka kuma to me yasa ba za ka ji nauyin ubangijin mutane ba shi sa wani mai hikima yake cewa idan ta kuya fala ta kun karautu walakin kun alayya rabihu idan ka kuya wannan da ce na kuya bal da ce akwai fadin lura da shi ne Allah subhanahu wa ta'ala da abu da za ka aikata to kai kokari ka ga cewa ne ka aikata alkhairi ko ka kuya ko ka dafi duk wani fa sahabi ne Allah ya masa nima ya samu daki da zai kwana a ciki shi kaɗai saboda murna yake cewa ya rasu ba shi zai ke kwana tsirara saboda jin daɗin cewa yau ga shi na samu yalwa la'alla yana kwanci ne suna da yawa a wani ɗari kamar da masu ne za ka samu wasu ɗaki su goma to ana yi wannan cakuruwar mutum goma da Allah barci ma sai wanda ya zaune zai dan samu wani ne mun zai lanci ko ne zai kila ka kwana rabi a zaune rabi a wani da irin wannan sai ka samu dakin da aka ji wannan dakin da wuri daya saboda daɗi da murna sai ka ta shugan ke kwana su rana ma ke yau ba kowa ne me Allah ke ce masa Allahu ahaqqu an yustahya min ke Allah shi ne kike tantance sa. in kana ganin ba kowa ne wannan ne ke sa ka ji daɗi har ka yi tsirara to ka sani Allah ya fi cancanta da duniyarsa so da haka ba burgewa ko yin wannan ba burgewa ko kuma ba alamar godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala kenan dan Allah ya maka ni'ima ba da ba ce da za ka samu da zaba maka da wannan ni'ima mutum na wani Allah zai ba su ni'ima to sai a lokacin kuma za su ce wani sako da ba su yi ba su yi za a ga gani ba yanzu wani wani suna karari wani wani wani za ka ji zan yi karari wani laifi wanda za ka yi ba kuma ya ji wanda ya ba wani rama shi in ya samu wani wanda Allah ya zama na la'alla wani sabon gida ne za a gina wa na tsarayin a rayuwa a kusan yau ne Allah ya zama ala kulli hal mutum ya kasance ganin gida in addini za ka yi ka tsaya kai addini in shaƙinci za ka yi to kai ka sanin da za ka yi amma Allah ya yi za mu rufe mu duba mu ɗauka mu yi tafiya har zuwa aljanna Allah kai mana mawa malam ya ba mu hadisi guda biyu shi wannan babu yake cewa an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون الناس معاكم خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام اذا فرقوا وتجمع خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه متفق عليه وضع حديثهما النبي صلى الله عليه وسلم يلعب بيان أحكام جنس المدة عليه ولا ذكر شر يشين محل الشاهد na farko yake ta jirunan nasa ma'adi ma'ana kuna kimanta mutane da abin duniya ma'ana kuna ganin wani da kima ne ma'ana da daraja ne bi ma'adi da abin duniya shi ya sa ma ya ce da yake wani mafiyaci kimar lafiyar amalar gona ma kuma idan ka gaɗan adam yana jirgi da kai me yake sa shi kalla inda insana da ya tuba da yana ga yana da kuɗi shi ya sa ya san ya ce da mai girman ka yana da gaskiya da Allah yake mummunan kila don bai da saman girman kan abin da zai za a yi takama a yi cewa ne wani ne kuɗi ne ko ba yi in ilimi ne ba yi wani yana takama da ilimi in yana da shi faƙi da shi wanda ba yi da shi kuwa bai zama da yi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mutumin da yake nuna koshi ne da kita bima laysa indahu al-mutashabbihu bima laysa indahu wanda zai nuna nuna shi ya koshi da abin da bai yi ya kai wata mantsama da abin da bai shi alladhi yake kala jiki saubai kuma kamar wanda ya sa shi ba su biyu ne na karya ba bayan da shi ga nuna ko yana shi abin ya zama masa dole lumatin ba ko a ko ba saboda haka matsayin yan adam suke ganin wani ya ɗaukaka da shi ne ko da abokai na ya samu ba a da jikin ma sai na ya samu yau da za ka wani da shi ga dade ka dawo a ga tana ta bishana sai dai ka samu abokan jirgiya sabbin abokai ma za su iya don ne don ka samu abokan duniya saboda haka wannan ke kima sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khiyaruhum bil jahiliya khiyaruhum bil islam ila qawmihim zai cewa manyan mutane a cikin al'umma ko da al'ummar ba mutane kwarai ba ne in ne suka da mutunci to waɗanda suke shugabanni a wancan zamani mutunci ma zai ƙara musu kima da dabara shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni yakan kokarin manyan gari shugabannin gari ka musulunci da sun karɓi musulunci kuma ba a ci wani wani gaba a cikin ne za a bari da shugabancin al'ummar wannan martaba da suke yi da da ke a wanda da gashinsu sai ta rike da kuma sai ta zama daraja da kima a musulunci kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi da masu laifi yubajjiru Allah sayyi'atihim idan mutum ya aikata laifi ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala Me Allah yake a kai tuka bi qurabi hawanka law balaga dhunubuka ala na sama da لقيتني لا a بي شيئا أتيتك بتراب أمامك يا ابن آدم da gulman da za su kai girma a yi tsora wani a kan wani har sai sun kai sama sannan ka sa'adu da yi ba ka hada da wani wajen bauta a ce suka bi ruwa bi na mafiya ni ko zan zo maka da madadin lada da gafara iya yawan wannan zulman na zai zama zulmanka sun rike da sun zama lada wannan falala ce da Allah ya wa ta'ala to tun a duniya in kana aikata laifi a matsayin da na shugaba na azzalumai in ka musulunta kuma sai ka kuma sun musulunta suna bayan ka kuma a bai ba maka wannan mulki da dokar كان مخير في الجاهلية كان مخير في الإسلام بشرط إذا فرقه شيء دسمي إذا أدين في الموقف يعني؟ إذا أدين هو تنعي فرق عن رجل شيء دنيا في وزمان طبعا كما ينزل أدين يحلو أبين من لفرقها يكون فرقها فرقها مجرد الفعل فهمت ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون to daga fadiha yafqahu yafqahu amma fadhuha to wannan yana nuna fahimta ne mai zurfi a cikin ilimi irin malaman da Allah yake arrazi nuna da rai masu sani ilimi ko zurfi a cikin ba. sannan yi wata juna ya wannan ya da shi kun san mutane mafiya alkhairi ko mafi fitan al'umma a cikin wannan lamari wani lamari ne mulki al’imar zuwa bi'ata mulki da shugabanci suwaye suka fi cancanta a ba suwaye suka fi dacewa da shi suwaye suka same shi ana kyauta da zan alkhairi sai ce a shaddahun ga kariya su ne masu tsananin kinsa wanda neman da ke ake suna ja da baya neman su da shi ake yi suna ƙi ba ma kuma ba wani musulma ba. ya kifanta al'ummarsa da cewa ne kuma innakum suna ala al-imam lallai za ku rika ƙoƙarin lafiya sai ku yi shugabanci sai na zama ne gaba me yasa mutane za ka ga a ashdata hibban hibban kungiya kungiya jama'a jama'a sun ki yadda su su shugaba daya saboda ne haka san matsayi san mulki san ake ne san an gwamnati a ce da yi komai da yi komai da yi to Allah da kansa wanda shi ne buwa yi gagara mutane amma ka dubi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala abai ne musa cewa Allah shi ne fa'alu ne malami alqadi ala kulli shay ma sha'a kana wa ma lam yasha'u lam yakun amma da ya tashi nuna mana yaya tsarin rayuwa yake sai mala'ika da lura da ruwa mai lura da sama mai lura da kasa mai lura da kai na tsarin ma duka ta ya gaskata ayyukan division of labor dan abiyatariyan ne ba don Allah ba zai iya ba ba kai dan adam ba ka yi imanin ka tattara komai to komai zai lalace amma duk da haka kana son haimana a kulli komai ake dole komai ake dole in ba ke tana mutuwa ko ko ya lalace wannan gwamnati ne saboda haka duk wanda yake neman mulki ku bani ku bani aka ce kan ku a wuri da yanayi kawai aka ce yanzu ku bani ku bani yayin da aka fahimci gyara yana tare da shi kuma cikin ma ya an cewa lalle sai shi ne duniyar ta lalace sai sa yusuf alaihi salam ya fara lisanin wannan in ta'aluni ala tazayin al-amr a hakimu ku ba ni taskar mulki ba ni daskar dukiya ta kasa a hannuna saboda ne saboda duk wanda ake bai wani an gwada su an gani da su ake haɗuwa a cikin kasa. yayin da aka gane haka to ba kai da kake wa kanka wanda zato aka samu shaida daga al'umma in ka ma ba biya a daya ka ma har ka kai gaci misali yanzu abu ya dace da yadda muke a wannan kasa yadda kasar da zama ta yi zalla wani da san ta barani wani ke kwanan nan ka ji inda wasu makudan kuɗi suke fitowa ana mai da su inda aka sake su inda a wancan lokacin kuma in kawo ake da sata saboda mai jan jama'an shi ma aka yi kuma yana taimaka musu shi Allah ya gani ne al'amarin kasar nan Allah ne kaɗai yake gudanar da kasar amma da al'amarin an bai shi a hannun wani to da yanzu ba a kasar nan amma alkhairin da ke ciki da albarkatun da ke ciki shi Allah madaukaki zan je ke zuwa da tsirarun bayan Allah da gari masu gaya masa kuma su roƙe shi kuma ya amsa su shi ta kai wannan lokaci a aka samu wannan ba Allah kuma kasar da yadda cewa shi kaɗai ne wanda zai iya wanda zai iya jan kasar zuwa farko ba ta duk wani mai mulki wani mai matsayi tsoron sai kuma tsoron yan uwansa ba sa tsoron sa mana duk wani mai da zai fito ce yana son mulki yana san matsayi sai ka samu cewa ana jin jikin mai na za mu yi taka amma wannan kwalli ne kowa ya yi da bari na kuma shi ya sa maganarsa guda ɗaya in ka saki gudun kasa kamar to dai ma an samu mulki ya zo hannun sa kuma kowa na mai ba kowa na mai ba wani abu koyi wani abu wani kuna ce an dawo da shi ba a tsawon gida ne ta ga na a ce idan an kasance zan iya wannan aiki kuma akwai ke da suka kuma za ka iya to karka ja da baya da shi ki an hana neman a ana iya neman sa a wurin a wani wajen ana iya neman sa don gyara duk wanda ya rai ma ba a bashi ba kuma ana ganin zai iya yana dokewa ma aka ce a matsa masa a kirza ta ce da ba mun ya karba da ikon Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai masa jagora wannan ma da ya samu muna roƙon Allah ne masa jagora cikin abin da ke gudanar a kanmu ko kuma ya ba mu hakurin juriya a kansa وتجدون شر الناس النبي annabi sallallahu alaihi wasallam kuna ganin waye da kowa sharri a cikin mutane shi ne balwar hali mai fuska guda biyu allazi ya ci haula bi wajhi wa haula bi wajhi in ya zo nan to inni ma in ya koma can ma in inni ma sai a rasa gane ina ka kaje sai da ɗauka na gari ne alhali ba da gari wannan ya fi kowa sharri a cikin al'umma domin shi ne zai cinye ta kana da dan kuma shi masoyin ka shi zai gama da kai kana ganin shi ne ke maka Allah shi zai huta ka kana ganin abokin tafiya Na shakka wannan sharrin sa ya kuma kuma sharri Allah ka gane mu da yin wannan bayan Allah sa wanda zai kusance mu ya kasance wanda muka yarda da shi yanzu da mu Allah ya samu dace ana nuna shi ko shi حديث هذا الشيء أفضل وعنه عمرو بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنه إنا ندخل على سلاطين فنقول لهم بالله ما نتكلم إذا خرجنا من عنده قال كنا نرد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم wa muhammadu bin zaid yake cewa wasu mutane sun zo suna gaya wa kakansa abdullahi umar kenan shi tattafa kunnan umar bin ne inda kakansa shi ne shi kuma umar shi ne baban abdullahi ke ala ke muka shiga fadar mukan shiga gidan mulki na shugabanninmu za ku shiga gwamnan aukiyar mu je mu haɗu da shugabanni fanaƙun mu bi khilafi ma natakallamu idza kharajna min hadi abubuwan da muke zuwa mu faɗa na nuna muna tare da su na nuna muna musu aiki na nuna muna ƙaunar su sabarin abin da mun fito kuma za mu faɗa mutum na wajen zai ce kun shugabanni ya faɗa abin da ya ga dama in ya fito kuma aka mai magana ne kare kuma mu ma fa muna neman hakkin mu ne da suka yi ɗiba muke so da takura wani ba ta ta kasa ce ka takura wani akwai hanyoyin da za ka bi a wannan lafiya da su da yawa kuwa shugabanni jarabawar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu a samu masu zakin baki masu iya magana su ne suke tattara da su sai abin da suka gaya su kuma girman kansu da rashin sanin nauyin da Allah subhanahu wa ya dora musu bai sa su ware wani lokaci na haɗuwa da al'umma ko su cikin al'umma a bisa irin ɗawainiyar da suka dora musu ta mutum ɗaya ba zai iya gudanar da al'umma ba dole sai da mataimaka to amma ta ba mu kana da mataimaki kuma dole sai da muwafaqa mana sai da bincike da lura da bibiyar abin da ta tsohon mana ya yi gobe ba in kuɗi ka masu kuma yawa a taskar al'umma don a wani aiki yana da duka zuwa aiki ka bincika daga a ina ne aka je ba aikin an yi zama a yi kuma an yadda ya ce ko a ba amma abin da muka samu kanmu a ciki sai dai kowa ya shirya boje na wasu ayyuka ko na ƙauyensu ko na da wani wani ma bai taɓa zuwa ƙauyen ba amma dan ya amfani da kudin al'umma zai iya tafiya da sunan ƙauye da sunan wasu manya na ƙauye da wasu abubuwa ne a ba su wani aiki da za su wa da wani ƙauye da za a kare da su ba su ba a yi kuma shi wanda ya ba su ma ba zai wuce ka ba da ba da wanda zai wuce mafi karanci ta duba yan majalisu da ake zuwa wani zai zama ya gina gida a wata ƙasa a matsayin sa na wakilin al'umma a wata kasa ba wai a wani mai ba shi sa wata da za su kuma majalisa bana gobe sun yi da kanta ba domin an ce a garin su ma za su gina bana kaga akwai aiki ke saboda haka kuma kamar yadda addini ne sanyin tunomi kayu shugaban al'umma shi ne mai Ba to amma muke muka akasa mun je zama shugaba sai ya kuma wani aiki kawai da zai wuce suna gina wani baya aikin amma ya zo dole su gina wani ya gaya masa wannan cewa mun shiga wajen shi ba kuma ni ga mutuntaru da muke yi na nuna suna tare da su na nuna suna ƙaunar su da sauransu amma mun fito fa zai zama zancen hukuma da bari la'alla ma za ki muke yi sai ce masa kunna na uku hada da fafan على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ya zama ji manzon Allah a alaihi wasallam muna sa ko wannan da cikin munafiki saboda haka aikin da aiki irin na munafikai me ya kamace ku da yi da ku dena kaga amma wannan bai sa a ce ya kai ni ba da ya kai darajar jinsu maryam da muka sani a da muka sha karantawa munafiki alamomin munafiki a hudu a wani wajen a hudu ne sai su a duka ya zama munafiki khalifan in ko wata aka samu daga ciki to ya zama yana da wani bangare na nufa wanda shi ma yana da cikin abubuwan da za mu iya samu a gaban sha Allah Ba na ala kulli wannan wannan hadisi guda biyu ko da ba mu yi ko sun kara ko da na munafunci shi ne wani abu ne wanda ko a gaya maka ba ka san illar ta ka matsalar yana da kyau ka yi kokari ka ga cewa ka yi sarki Allah ma da madaukakin sarki ka hana mu ibantuwa da sifa irin da munafunci malikin babu tahrimin lim babin da ke zarin haramcin kanja ƙarya ko ba a gaya ma ba ko ko ba ku ke yin ce ƙarya za ki nan ga ku za ki Allah ko ba a gaya ma ba ne ne saboda haka mutum ya faɗi gaskiya kita ne mutum khairan أو يسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو يسلم Allah ya rubuta da ولا تقف ما ليس لك به علم ومن ينكرنا وانه الاوامر ليك بعد من السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا السمع والبصر والفؤاد وإن أبوه سوء أداء العلم أبوه دا ألا مدن بجوده يجي بي الأدب أدب دنيا إلى إلمنتو في سأل الذي وضع أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا شيء وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة كل المسلم إن السمع والبصر والفؤاد هذا اسمه أبو لا يوم القيامة domin su ne a سنة كيف سنة su da gani ga zuciya kuma da take kiyaye abubuwa duk abin da ka ji ka rike ido da ya gani a zuciya kake zuwa ta tsara to dukkan waɗannan kuma ababen tambaya ne wa kiyama shi ya yasa aka ce la tasuma ne kana gani kar ka faɗa abin da baka sani ba kar ka aikata abin da baka sani ba in an tambaye ka abin da baka sani ba kun Allahu a'lam malamai suka ce Allahu a'lamu min kulli wa wakila, wa yuqal min ja. a tambaye ka abu ana tunanin abu ne mai muhimmanci ana so a ɗauka a yi amfani da shi kashe ko amma dai ina ka samu ko a yi ka ji sai kuma aka ji ta kuma cewa a ji ma dai aka nan ce ana ba ba ka da za a je ma da nan domin bai da wani bai da kushi bai da wani wannan kuma yana da cikin abubuwan da yake yaduwa a duniyar musulmai ya ka yi kowane irin zance ka samu yanzu na sai da yaya musamman yanzu gaba kun yada zance mara kan gano suna nan da yawa wanda kuma mutane suke da imanin kamar wani dubu ne da an jira shi a wajen ya zama an bai ta kamar alƙur'ani ya yi wani zai ibrahim ya gano wani abu a inda da koshi ba kamar ya fara da ya manta na abubuwan ko mutanen da suke zuwa ba wai ita kwakwalwar kwamfutar ne ma da kanta ce ne ba a zuba mutane ga kan kuna wanda ne ne yake ya ku zauna a cikin kuna jira kowa zai iya faɗa ku ne ga dama in da ake faɗa a hukunce sai ku yi mai jari wanda ka je kowa da yin abu da zai gaya abun kuka abu za ku rabu za ki yi jari da za ki yi kwai da za ki yi nomi ne za da gina ba bukatar sai su dai amma wani na jin ga abu a sai su ba ta aya da su to a ma nan ma kun ya da su ne wani kuma shi ne sani kawai kika dai zamani ne a waya ne sai ba kana da ilimi sai kana da gaba za ka iya gano to kana gano wani a gano gaskiya Allah ya saboda haka dai mutum ya ne ba duk abin da za ku faɗa ka sani cewa yin don daga au ali abu ne da za a rubuta maka ko kuma na lada ko na zuri da abin da ya zai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya mu abin da zan kiyaye in samu kuta daga cikin wasiyoyi da ya kamata ke wuce a goma me ya gaya masa da ke kufa a yin kiyaye wannan nuna masa wasu wannan shi mun karanta a nan alaihi sallallahu alaihi wasallam cewa zai kare mu abin da ke tsakanin jerinsa guda biyu lahiye wasu malamai kuma suka ce dangantaka inda an fara suke cewa a kowace sama da kasa wa'annan jan abu guda biyu wa zai kiyaye abu da ke tsakanin su da abu da ke tsakanin jiyoyin da ke tsare su da in zai kiyaye su abu manu na na ni ko zan ba ki garanti ki ba aljanna shi abu da za ka kawo aljanna da shi wallahi kiyaye shi ba karamin aiki ne ba nan a cikin sallallahu alaihi wasallam da ba an je mutum a wuce ya da ka to abu da ba da da ala aw ala sai abun da bakin ke yi ya duba ya gire ana ta kare to qala ta'ala ma yashuru min qawlin illa ladayhi raqibun ba ka fito wata magana ba ce akwai raqib wa wayannan malakan malaiku guda biyu wasu suka ce siffofin malaiku ne alwin ko ya daidai ana magana ne dai akan malaikun da suke lura da ɗan adam cikin ayyukan da yake aikatawa me rubuta lada na yi me rubuta zunubi na yi kowane mulki kuma Allah yana tunatar da ne game da su yana nuna wani ka san su ka san suna nan ba dan komai bane sai dan ka rika daukar izina ya abin da za ka yi ka gane ba kiwa ya abin da za ka yi ba kiwa amma sai yana da kamar al'amarin wani khayali imagination ne kawai wallahi wani yana ganin abu kamar hayali kuma addini ne kawai Allah ya kare malam ya kawo mana hadisai guda suna da yawa da ake wani ya yi ma da wani amma in za mu kare da wani yadda wata hadisi na farko ya ce wa alihi ya tsauri rabbi Allah wa alihi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى الجنة وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليكفر حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه وأنا عجيب yana bayanin akan sifofi guda biyu mahmuda wa mazmuma bashiran wa nazira sati mai zuwa ma ci gaba insha Allah mun karanta wannan hadisin da yana bayani tsakanin asidiku wal kabi gaskiya da ƙarya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna sidqa yati ila albir walbirru kuma ismun jami'ar likulli khair suna ne da ya hada dukkan alkhairai shi yasa Allah madaukakin sarki ya tattaro wasu ayyuka manya-manya ya sanya su cikin albir yace laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin albirra man amana billah wal yawmil akhir والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين هذا أن أيكاني وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعد إذا أعدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث شاء الله يجي أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون كانوا أن أيكا جكا سنة ديوة wanda inda za a ɗauki kowane ɗaya sai ayi yi muhazara a kansa saboda haka malamai suke cewa albir wata kalima ce da ba za ta fassaru da abu ɗaya ba duk wani aikin alkhairi ya shiga ciki to shi sa a nan annabi ya ce gaskiya tana shiryar da mutum zuwa ga duk wani aikin alkhairi don da abin da za ka yi daga an ce makareci ne wani sai zama duk wasu alkhairanka za iya rubujewa shi kuma albir ya haji ilal janna domin duk wani aikin alkhairi da ya shafi tsakaninka da ubangiji tsakaninka da bayinsa ka kiyaye shi to la shakka karshen ka zai kyau kuma zai zama karshen mutum aljanna Allah ka mana muwafaka saboda haka annabi ya ce wa innar rajula la mutum zai kiyaye gaskiya ya dinga yinta yana lura duk inda gaskiya take ita a nan za a gan shi hatta yuktaba inda Allah siddiqan har sai ya samu tam a wajen Allah da shaidun mala'iku cewa wane ne da siddiqi kuma mun san cewa siddiqiya wata sifa ce wacce mutum ya same ta lallai zai shiga cikin aljanna domin ma in ya shiga cikin aljannan su waye abokan zamansa annabiyina wa shuhada domin za a ce wanda zai shiga aljanna fa ulai kama annabiyyin was siddiqin sannan wa shuhada wa hasuna ulai ka rafiqa waɗannan sun isa su zama maka kyawun abokan tafiya saboda haka mutum ya dage wajen yin gaskiya kar ka zama kana da shaidar da in ka yi magana za ce wane ne ya faɗa ce kai rabu da shi in dai wane ne rabu da shi ku kaga al'amari ya lalace amma ka shiga tsawon waɗanda daga an ce daga gunwa da aka jirance ya an dai wani ne ya faɗa to in dai ba wani kuskure aka samu ba to wannan zancen haka yake don ka zama haka to sai ka zama mutumin kirki shi yasa yayin da ka zama malami mai faɗa wa mutane zance to karka yadda zance ya rika saurin fita daga bakinka ka tauna shi ka auna shi kan ka faɗa domin kai ɗin in ka faɗa ya fi a ce wani ne ya faɗa shi ya sa laifin malami kankani sai zama babba da haka in har abubuwa ya zama za ka faɗe su an zoma da sako to ka auna shi ka bincika ka riƙi ayin na in ja kun fasi kumbi na bari fata bayyane ka tabbatar me za ka faɗa na sako ka isarwa al'umma domin ba lallai bane komai ka ji da kanka to amma ana kawo maka kuma to ka rika tabbatar da me ake gaya maka yayin da mutum ya kiyaye faɗin gaskiya to Allah subhanahu wata'ala ma zai tabbatar da shi akan haka wanda ya kama hanyar Allah shi Allah yake datarwa ya ci gaba da bi amma da ya kama hanyar shaidan ba to dama in aka fahimta ka sai a ƙara kulla maka shi sai zama maka tsari Allah ya kiyaye yake wa innal kadhiba yadi ila al-fujur kuma ƙarya ita abin da take isar da mutum zuwa gare shi shine al-fujur wa huwa al-fisq wal inrimas ma'asi wal mujaharatu biha shine sabon Allah subhanahu wata'ala da faɗawa cikin laifuka da kuma yin su a fili ba kunya ba tsoron Allah ƙarya kenan ita za ta kai mutum zuwa ga wannan waje so nawa za ta ga mutum zai fito duniya ya yi ƙarya kuma ta bayyana sannan sai ya ta ƙoƙarin yi mata wanka da gyara alhali wanda ta bayyana ƙaryar ce to duk wani kwaskwarewa da gyara da za ka yi to sai ka ga kuma an faɗi ba da riko da gaskiya wannan sai baka kariya ya baka mutunci wannan gaskiyar ita za ta rika maka garkuwa daga dukkan rigar rashin mutunci amma ƙarya fa to kai kake ƙoƙarin kare ta kake ƙoƙarin kuma jara to sai a barka da wahala kuma Allah ya kare mu to saboda haka ƙarya ba wata aba bace wacce mutum zai riko da ita har ya ji daɗi wa innal fujura yahdi ila an shi ko sabon Allah subhanahu wata'ala dama ya ɗauke ka ne zuwa wuta wa innal rajula la yakzi mutum zai rika riko da ƙarya ya dage da inta ya nace mata hatta yuktaba inda Allah kazzaba sai an ba shi tambarin makaryaci a wajen Allah subhanahu wataala Allah ya kaji kare da haka mutum ya kiyaye ya ga cewa lallai ya rabu da ƙarya ba ta da wani amfani babu alkhairi a ciki duk da cewa akwai wasu wurare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba wa ɗan adam dama ya killa ƙarya sai dai ba a so ta faɗaɗa da yawaita kuma a irin wannan wuraren da aka baka daman yin ƙaryar domin kullum ta faɗaɗa kuma to sai a gane kuma abin naka fa ya so ma wuce gona da yi ko da an baka dama kai ƙarya to malamai suka ce ad su kaddaru bi ha in aka baka dama misali a ce shari'a ta baka dama kana halin tafiya kaga za ka mutu ga kuma wata dabba daji ya kone ga wasu dabbobi sun kaskama wuta sun gaggasu sai kuma ga cikin yunwa da wahala an yadda ka zauna ka ci har ka koshi amma nan bai ka dama kuma kullum kaga mushe kuma sai ka ce ina cikin yunwa da ruwa da a ana kaddara ta gwargwadon yadda wahalar ta wahalar na kawuwa ita ma da ruwa ta kawu in an baka daman yin ƙarya za mu karanta a gaba karshen wannan babin babin da zai zo bayansa babu bayanu ma ya juzu min alkabi babin da yake nuna abin da ya halatta ko kuma irin ƙarre da ta halatta mutum ya yi to dan ya halatta ka yi wannan bai ba da dama kuma ka wage lokaci ka ɗauke da dama ne kawai na kullum ka rika yanko karya Allah madaukakin sarki ya nuna mana lokacin kuma ba mu dacewa da kuma ba mu ikon yi da kuma ba mu ikon aiki abubuwan da muke yi a yau Allah ka sa mu yi ba da kariya wanda muke yi su ne Allah ka yi mana wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin على رسول الله وعلى وصحبه السلام malamin da ta yana cewa da allah malam yana so a mai karin bayani wajen kwana ba da iyali بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد وأنا لم يكن هنا بعض الشكر على بعض آية والإيجاد هو بلاد وأن هناك نعم لا تأخذ ولا biyu faɗin daga rijali saboda tsewa junansu cewa na sha'awa da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ce da wani haƙƙin aure wannan kowa abu da ake kwana ana yin ba yau ba ta an yi an gaba shi ana iya rage kaya a ci gaba da yanki yanki da aka kawo a kaya amma wajen tana da yaki ba zai yi wani a cikin ko yanzu suna kwana ba kaya a ciki ko don haka suna yiwa ko tsawon da zai yi biyowa ba ba da ake yi ba za a ganin ya kai ka abu da abu ne za a yi samu da Allah

mu ya rufe ala Allah ta bamu ne su a kan dini abin da suka yi na musu ne ku yi musu addu'a Allah mai da kuɗi ta fi gyara musu abin da suke yi ne yi kuma mu yi ƙoƙon ala ya tabbatar da su a kai marasa lafiya da Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya ba su kariya da lafiya su ne da ala Allah ma ya bauta وبعض الأمثالين والإسلام ليس يوم القيامة من الأمثالين كيف أكون على كفاءة الوقت في كتاب مجلس وكان الوقت في ديانته نعم قولي على العلم تعليمين التجارة على أساس التجارة والجو على أساس العزوز لنوم كوني عن طريق رزق علومة كثيرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا من الخاسرين حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم آتنا كتابا كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت الحمد لله رب العالمين